karfe 5 da minti talatin a nan yamai yau laraba 6 ga watan nuwambar na 2019 sashen hausa na studio kalangu ya suma gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa a karamar hukumar dogon dutse dubannin 'yan makaranta ba su koma makarantu ba har yanzu sarkin kanton ɗin arewa ya umarci masu garuruwa da su nemi iyaye su tura 'ya'yan nasu a makarantu 'yan mata goma sha biyar ɗalibai da 'yan majalisar dokokin matasa na samun horo kan jagoranci a maraɗi wani tsari ne na shirin girl first found da zai baiwa 'yan mata damar yaƙi da auren yara a rahoton musamman na yau shugaban kungiyar matasa masu masana'antu na dauke da bayani kan kokarin da niger ta yi wanda ya bata damar wato samun ci gaba da maki goma sha a rahoton karshe na doing business na bankin duniya da aka wallafa a watan da ya gabata a kwamin ɗin dogon duci a jihar doso kusan ɗalibai dubu biyu ne ba su koma cikin makarantu ba har yanzu tun bayan shiga makaranta na ɗaya ga watan oktobar kamar yadda inspector nadwichi ta ya, ya bukata sarkin wato kantin din arewa ya umarci masu garuruwa na yankin karamar hukumar da su yansu zuwa makarantu sarki amadu sabo ya yi wa abdulaziz dayuma karin bayani yan lakwal sun shiga lakwal yanzu an yi kwanaki kuma sai gashi inspector ya yi ma masarautar arewa wasiƙa na cewa akwai yara kusan dubu biyu waɗanda ba su koma ga lakwal ba shine ka gani na kira masu garuruwa saboda sanin mahimmancin ilimi ga wannan masarautar saboda mahimmancin ilimi a ƙasa arewa muka tattauna zancen kaga inspector shi da kanshi ya zo ya kara musu faɗin abin don mu samu a ce kandin nan da kwana biyu kowane yaro ya koma bisa bankin lakwalkin shi kuma kira ne da masu garuwa da uwayen yara da duk wani mai hwaɗi a ji a ba da hannu a ba da magana kowane yaro ya koma bisa bankin lakwalkin shi saboda in an cire ma yaro wajen ilimi ai akwai matsala ba zai samu daidai da zai kamo abokan shi ba shine kiran da muke yi kuma insha Allah za mu cin kan matsala. A yau Laraba shirin Girls Found wato shirin Girls First Found ya soma bayar da horo ga 'yan mata a fannin jagoranci. 'Yan matan su goma sha biyar ne na jami'a da 'yan majalisar dokoki ta matasa za su kasance jakadodi da kuma abin koyi wajen yaƙi da auren yara da kuma wato ƙoƙartawa domin ganin an ɗiya mace a makarantu. Fanna Waziri wakiliyar first Found ta yi wa Muhammad Maman karin haske. Mun lura da cewa a ƙasar Niger adadin 'yan mata da ke zuwa makaranta baya da yawa. Misali a nan maraɗi mun zaɓi ƙauyen a da Kohoto saboda shekaru 58 da girkuwar wannan ƙauyen amma har yanzu ba a samu yarinya ɗaya da ke da digirin breve ba. abun yana tayar da hankali ganin cewa akwai makarantu masu zaman kansu a cikin ƙauyukan duk da cewa ana ta ikirarin ba 'yan mata 'yancin nasu. gashi kuma an waye gare ana ta musu auren gaggawa alhali ko suna da damar ci gaba da karatun su kamar 'ya'ya maza dalilin da yasa kenan muka zabi fannin barin 'yan mata su ci gaba da karatun su a cikin makarantu da kuma yaƙi da auren gaggawa 'yan mata 'yan jami'a ne muka zaba su ne za su zama wakilan namu wajen wayar da kan al'umma kan mahimmancin saka 'yan mata a cikin makarantu ba mu tsaya ga ɗaliban ba kaɗai hata da 'yan mata 'yan majalisa na matasa A garin Gawo na ƙasar Mali, akalla gidajen rediyoyi goma ne ke watsa shirye-shirye na labaru da wayar da kai zuwa ga al'umma. Waɗannan gidajen rediyoyi sun kasance wata hanyar ƙarfafa haɗin kan al'umma a lokacin da 'yan jihadi suka mamaye yankin na tsawon watanni tara a shekarar 2012. wakilinmu na musamman a gawo alasan kuzi muhammadu ya haɗa mana rahoto kan mahimmancin rawar da waɗannan gidajen rediyoyi suka taka a wannan birni da ke arewacin mali na kuma fasara rahoton nasa tun somawar rikici a kasar mali tsakanin shekara 2012 da 2013 a gawo ba don mahimmiyar gudunmuwar da rediyoyin karkara suka bayar da yanayin zai fuskanci sauyin akala da ba a zata domin ko raunatar yanayin kwanciyar hankali ya kasance wani buɗin sarari ga rishin bambantawa da rishin yafuwa Wannan aiki da rediyoyin karkara suka yi ya dangantu da kira na kishin ƙasa, zaman lahiya da kyaukyawar zamantakewa tare. Usman Abdullahi Ture, daraktan rediyo nata na gawo. Ko lokacin da aka ɗauki gawo, rediyo ya taka muhimmiyar rawar a ɓangaren gwamnati farar hula da kowa da kowa. Matasa sun ba da saƙonin wanzar da zaman lafiya da cuɗaya saboda radiyo ne da ya taka rawar a gani Wasu 'yan ƙasa Musa na cewar rediyoyin sun cika aikinsu na shiga tsakanin al'ummomin. Gidajen rediyoyi na kawo nasu kokari kwarai da gaske a cikin zamantakewa dalilin su buzaye da sauran al'umma sun samu fahimtar juna. Sun taka rawar cewa wannan garin namu ne bai kamata ya kasance a cikin yaƙi da ɗaukar makamai. radiyo ya taka rawar tsakanin al'umma da gungun masu ɗauke da makamai. don su amfani al'ummomin wasu shugabannin rediyo na gawo na fatan samun tallafi na kuɗi da na kimiyya wajen gwamnati da abokanan hulɗa ga batun ci gaba. A gundumar falmai da ke jihar Doso an tsara sakin gwanaki a ranar 25 ga watan Nuwambar saboda haka za a gudanar da ayyukan wayar da kai dangane da dawowar dabbobi domin yin rigakafi da faru duk wani rikici tsakanin manoma da makiyaya a cewar sakatare janar na ma'aikatar firfen falmai sumana amadu a hirshi ta wayar tarho da adama da waki mun gudanar da tarurruka wayar da kawuna ga al'ummar karkara bisa kwararowar dabbobi mun horar da su yadda za su ciwo kan matsala ko da wani rikici ya barke na banna da dabbobi suka yi ana iya cewa rikici tsakanin tsakanin manoma da makiyaya ya kusa zama tarihi. Duka wuraren wucewar dabbobi da mashayar ruwa da kiyo na gundumar mun tantance su ko ya kasance bangaren makiyaya ko manoma duka dai ana darajanta wuraren. An ba da ranar sakin gonaki ranar 25 ga watan Nuwamba. Sai dai sa an gudanar da tattaunawa a da'ira wanda za a tura bukatar zuwa ga gunduma daga nan ya je zuwa jiha. A lokacin ne za a ba da ranar sakin gonaki na dindindin. Eh, jami'an 'yan sanda da ke aiki a bakin garin arlita sun gano kilogram 131 na tabar wiwi jiya a cikin wata babbar motar da ke dauke da sufur wasu labaran da aka wallafa ta shafin facebook na jaridar ayar anfu sun nuna cewa wannan motar da ta fito daga agadez ko a makon da ya gabata an kama ta dauke da kilogram 113 na mugunyar kwaya jaridar yi an ta bayyana cewa an tura ƙeyar direban motar a gidan kasu amma kuma motar ta ci gaba da ta ci gaba kan hanyar ta, ta zuwa arlit tare da wani direban sai dai binciken da aka gudanar kuma ya ba da damar gano wata maboyar wato miyagun kwayoyi a wannan lokaci na shigar ɗari mutane da dama na fuskantar matsaloli kamar mura da cutar huhu a kusan dukkan faɗin ƙasar wato nishar wata matsalar kiwon lafiya ce da ya kamata a kula da ita sosai musamman kaucewa tsanantar waɗannan cututtuka a cewar shugaban rukunin gidajen likita na shiyar mai ta uku Dr. Habu Abdulrahman a zantawar shi da Nafisa Adamu Sirfu. Da farko dai akwai masu cututtuka kamar tarin huka da wasu cututtuka da suke da nasaba da rashin isasshen samun numfashi ya kamata su sa abin da yake tada cututtukan nasu abin nufi idan yana da nasaba ne da ƙura ya kamata su kiyaye idan sanyi ne ya kamata su kiyaye kuma wanda yake da nasaba da waɗansu cimaka da mutum yake ci to dai a kiyaye mafi yawa a kiyaye shiga cikin sanyi da ƙura idan yaro ne a riƙe shi cikin gida tun da safe da kuma da maraice su saka kaya da suke kariya da sanyi ga kowa ya kamata su kiyaye zama cikin sanyi tsawon lokaci cikin dare kuma su saka kaya da za su sa gumi a jikinsu Thank euh, you. Magance kalubalen da ake iya cin karo da su wajen aiki da muradun ci gaba mai dorewa daga nan zuwa shekarar 2030 wace gudunmawa kafofin yada labarai ke iya kawowa wannan shine maudu'in wani taron kasa da kasa na kafofin yada labarai domin ci gaba mai dorewa daga nan zuwa 2030 da aka soma jiya biyar ga watan novembar na 2019 a Yamai. wannan haduwa ita ce ta uku kuma ta haɗa daruruwan masu ruwa da tsaki a lamarin na gida da kuma da na kasa. Usman Dambashi shugaban wannan taron ya yi wa Rukayyatu Abdulrahman ƙarin haske. san daga shekara dubi zuwa dubi da goma sha biyar ƙasashe sun aiwatar da tsarin cimma muradun karni amma sai dai ba a saka 'yan jarida a cikin lamarin ba. Ta hanyar SMET muna son mu kawo canji na cewa 'yan jarida jakadu ne bayan aikin mu na tattara labarai da yada su muna da nauyin kawo mu a fannin ci gaba. Masu hannu da shuni da ƙasa ya dace su saka 'yan jarida a ciki ba wai su kasance 'yan kallo ba a'a a dama da su a cikin tsarin ci gaba a murkushe fatara a saka 'yan ƙasa a cikin yanayi mai kyau ƙalubalen shine cimma muradun ƙarni nan da dubi da talatin kowace shekara kasashen duniya ya kamata su tattara miliyar dubu uku. Kenan nan da shekara goma sha biyar masu zuwa akwai bukatar a tattara miliyar dubu arba'in da biyar na dola. Inganta matsayin kasar Nijar a tsarin auna kyautar rayuwar al'umma shine makasudin wata haduwa da hukumar ƙirdiga ta ƙasa ta shirya wato a wannan mako a yamai tare da halartar wakilan hukumomi na cikin gida da kuma na kasa da kasa madam kamil halimatu shugabar sashen kirdiga da nazarin karuwar al'umma a ma'aikatar yanas ta yi muna ƙarin bayani Tun lokacin da aka girka wannan tsarin ƙasar Nijar ta ce kuta akwai makamancin wannan tsarin da ya shahi hukumomi. Tsarin na ci gaban al'umma ya kasu kashi biyu, sahu da a matsayi. Bin duka suna da mahimmanci, amma wanda ya kima shine matsayin. tunda sai ka samu sahun karshe ka samu maki madaidaici kenan ka wanda ya zo karshe kuma baya da maki ko daya abun nahi a nan shine ba kasar Nijar damar samun madaidaicin tsarin ci gaban al'umma wanda ta nan ne 'yan kasa za su kasance a cikin kyakkyawan yanayi na rayuwa hakan kuma zai sa a samu ci gaba a bangaren tsarin na ci gaban al'umma cewa da EDH kuma za mu samu damar daidaita alkalin mu a cikin lokaci saboda latin da ake samu na kawo cikas muna son mu fahimci yadda al'amuran suke tahiya. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kasar Nijar ta ci gaba da maki goma sha a cikin wani rahoton karshe na doing business wato hada-hadar kasuwanci da bankin duniya ta wallafa a watan oktobar kasar Nijar ita ce ta 132 cikin kasashe 190 da rahoton ya shafa yayin da ta kasance ta 143 a shekarar 2018 wanda hakan ya kasance wani ci gaba mai muhimmanci shugaban kungiyar matasa masu masana'antu na niger ya bayyana cewa wannan ci gaba ya samo tushe ne daga kyakkyawar niyyar magabatan niger da kuma tallafin da bankin duniya ta kawo wa 'yan sauye-sauyen da aka samar saidu sulai muhammadu ya yi wa musa hassan karin bayani nijar ta samu ci gaba mai fa'ida a fannin harkoki a shekara 2013 muna kan jeri na 194 daga jerin 194 muka haye jerin biyu a yau ci gaba ne mai fa'ida. Me sanya har aka kai ga wannan mataki? Da farko ina jin cikakkar niyya ce kamfanin siyasa saboda tun doing business na 2015 batun sake-saken tsarin yanayin harkoki shugaban jamhuriya ya ɗauke shi da hannu biyu. Na biyu bankin duniya ta yi kokari sosai a Nijar domin rakiyar gwamnati da masu hannu ga lamarin don a samu kyautatar hanyar canje-canjen da aka kawo da tafiyar da gyare-gyaren da aka yi kuma ga ya batun sashen masu zaman kansu ya zamanto wani gimshiki ga tafiyar harkoki a ƙasar Nijar. Wani cin riba zai kawo wa 'yan Nijar? Misali, duk lokacin da aka kyautata samun makamashi, sashen masu zaman kansu zai ci ribarsa, kuma a kai 'yan ƙasa za su ci moriyarsa. 'Yan shekaru uku nan mun lura da akwai niyya ga kyautata samun makamashi. An ka sayi wani hidi, kana son ka sauya shi da sunan kamfaninka. Kasancewar an kawo sassauci ga hakan, 'yan ƙasa ma za su ci ribar. Ba da jimawa ba akwai wahala na girkin kamfani a nan Nijar. Albarkacin lokacin sauye-sauyen da aka yi shekara uku zuwa hudu ke ga an samu an girka abin da ake ce ma gishe ne maison de l'entreprise za ka zo da ra'ayin girkin kamfanin ka kai tsaye sai ka fito da lamanin girkin kamfanin duk yan ƙasa da ke son su tabbatar da girkin kamfanin su suna iya bin wannan tsarin duk inda tattalin arziki ya kasance kan turba ta kwarai sashen masu zaman kansu na tafiya daidai yan ƙasa za su ci ribarsa hakika ci gaba ne da aka samu amma duka da haka akwai akwai waɗansu ƙalubale a kai? Tabbas ne yanayin harkoki na samun kyautata, amma duk da hakan aiwatar da tafiyar harkokin har yanzu akwai wahala. Kun san ko da an yi sauye-sauyen kawo gyara don a kyautata wani sashe, akwai wani abu da ba nan take yake biyowa ba, kamar shiga samun kwangila ko kasuwa kanta don ana iya samun halaye na cin hanci. ta fuskar bariki ga nawa ga kuma matsin da ake samu da za su baiwa mutum wahala ya kasance ga manya ko kananan kamfuna bale ma dai ga kananan a misali za ka zartar da aikin kwangila kuma ba a biya ka ba a lokacin da ya dace matsi ne wanda ba a lissafa shi ba kan harkokin doing business. mar-e-la karshen shirin kenan da yau a huta lahiya.